A birnin Agadez wata kungiyar matasan musulmi ce ke ba da horo ga matasan jihar domin faɗakar da su akan sha'anin addini domin kaucewa fadawa tarkon 'yan ta'adda da ke amfani da matasan domin cimma su manufa. Malam Abdulmuni Muhammadu shine shugaban kungiyar mai ba da wannan horon. Yau muna ne ne wanda an ɗauki musulunci kamar wani addini ne na ta'addanci na kyama da sauransu. Alhali wannan shiri na aka yi musu musulunci ba haka yake ba musulunci ya zo da zaman lahiya ya zo da son juna ya so da taimaka mu juna to dangance da wannan abubuwa na muka zo mu falkatar da yan uwan musu wadda. ƙara gane musulunci na a sau da albarka sun fi a cikin ƙasa insha da kuma gudunmawa da matasa suke eka su gane musulunci su kuma ya kamar su taimaka saboda mu yanzu an ka ɗauki musamman ƙasar mu ga kiyasin da masana al'umma sun ka sun ce kashi 65 zuwa 70 da matasa ne kenan wannan matasa idan an ka kyale su hakan ba a fahimtar da su addinin su ba kamar yadda aka sani wasu 'yan ta'adda za su yi da su a wurin wannan ganawar malaman da ke ba da horon suna tambihi ga matasan domin neman sani dangance da manufofi manufofin addinin su tare da kyautata fata da girmamawa ga magabatan su kamar yadda ustaz muhammad rabiu ismail ya yi karin bayani musamman ma dai su matasan alakar mutum da shugabannin shi da suke shugabantar shi da zai mu'amala da su da kuma hukunci ko kuma wajibcin yi musu biyayya cikin dukan wani abu wanda bai zamanto saban Allah bane da ya fito daga gare su zuwa ga talakawansu matasan da suka halarci wannan taron sun nuna gamsuwarsu game da yadda aka karantar da su akan irin kokarin da suke iya kawowa domin samun zaman lafiya da kyautata addinin su tare da tsallake ma duk wani tarko na 'yan ta'adda a matsayina na matashi wanga zama da muke yi kamar yana kara mu yana sa mu fahimci addinin mu in baka yi karatu ba wanga zai kira ka ce ma kaza wanga zai kira ka ce ma kaza ko duniya kake so ka samu in baka bi Allah da manzon shi ba duniya baka samu hatta da yanzu wanga tsananin rayuwa da muke shi da muke ake shiga kuncin rayuwa mun bar Allah mun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa makaranta ba shine ka gane da komai da komai ba ana zuwa farmasin sannan ne za a ganewa tunda wasu makarantun ne in kana zuwa kawai karatu ake yi in ka san addinin ka ka san muhimmancin ka ka san abun da ya kamata da ka yi da wanda bai kamata ba to mutane ba su iya so iya dare ka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jamhuriyar nijar